بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسولنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد جمر كما ماريتا كما يردن نرغي هنيو كما ركوسر بيلاريو إرزان يكون يور كما چرو يوزا بارا كنا نقبارا بنا إركوي كوي بيري مكمدن بابو كوي يوسي irguku kan jinan nar silamatere irkpekpe bir makaniyo ci inkulpeyo se hunan zebuka aljanna ci inkulpeyo di sefu iriyu ka ircinni banna kpeitere kpe makokoro boriyani ka irigomini kalimatu la ilaha illallah iri kunaba ifadi mene an duniya namyo hene allahumma amin hon faji ka abara iri cerela kariyeta ga rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ahadithi dumo ka ana senni tutuma mate ama iri bongo bongo yu sinna ari senni bayo ba min makwe la sabu chine diga nga ya ci hanfono akwasi yoku kuna fo kaka gari ko case ya rasulallah ni ilpedia dullani ala amalin idha amiltuhu ahabbani allah wa ahabbani an-nas ma ci ba gbai guda fo kan me gora sai gbai guda fo ga ka dai adebo guna bongo ko ga te irikpe baba heino buru bongo bine ma ba hei de andu irikpe bakasine kaduwa buru bakasine de irikpe bine ba boro ka beni agun jirmanino agun jirma ma wano agun gomini amanal jannano irikpe matar kurpe sai zanga de boro bine beni ka bani in jirmate mo da de boro gun kabiya ngari in haifa su huramu amma de boro bani in hai huru huro amono amma gbai guda fonon bakoto kaduwa jirima hinkawo kaduwa bakasina hinkawo haikan nga ban dibi mace ban asena sallallahu alaihi wa alihi wa sallam irin ma marsar kurpewo irin hanga bo weyuno to sadi gbai fana irin kwe ma bahai buro ma bahai an jirima terkwedo jirma ta bururo na bayo cini na fila na raka iya kufuwa wai au salafona au moso so ka da goro ko ciwo bor ko la sabuko ha to wa mahai ka rasulullahi ci sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Ka ce sai izhad fi dunya yuhibbuka Ba sin nan duniya irkwe bani ba alfayan duniya na kanen na boriyo dan duniya su kani la vie est belle wallahi an duniya kani lin subur kon ta cerce an duniya kani domin duniya o kuna dengon na noru nga nor ko etere di kuna la kari kaniu domin nor ko etere ka la kar su kaniu su ma nor kani amma de nor gonu nga la kari kaniu nga ngon na weyo nteri ya bongo kangul la kari karani bangono ko cimma buka ka ko aljanna mbina bosi kano mm, aljanna di bato angwene o aljanna di kancan kadi a abato hangmene ka kuna gunu wo domin gonu ko makane ngonu ko manor kane ngonu ko ma wayo kane ngonu ko ma koyo ka irpe na ngomini koyo di kuru circiyo ngonu ko man kuru kane ba fasi ko gumme kuyani banka ko ci karjanna mboci no mm, aljanna di babara zanga wo to an duniya dino ni basina mm, dwarano den do araka beni moga loza ngambongo bongo subara irikwedu kaboro chine tekachi zuyyina linnasi hubbu shahawati minan nisa والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب كاتشين بوليان بوروسي إفن بوليان بوروسي ناتشي بوروباوي haya sinti ka bakasine kamboro bine kuna weinu za chene no wei bakasine huro borobine chene chene halan ka to dana hina bine a wei bakasine su ka ko bar halali do hali haramun dono a bakasine ka ko gununa na ngano no di yalti kisi cin hunu har kuriya amomo yobuma amomo paralem amomo bibiri bibiri andiwo wii an hunnindi o oh, o oh, il faut di nowo wata botu ye kakaru kotoyɗo borona e irkwe mal no bonkani to deya abanna ko boro ba ko den bamma bey ka boro ba ko zinkiri matte boro se heyoɗo kamme an kaadu walwasinje cene fo awan kaadu wendiya cene fo alwasi cene di den nangano ma boga wendiya cene ngano ma mafi den bamma bey ka boro bine ko zaraba telekeleke ka kodi kofi me anan tatabu awon dia fuwo haizu baya fa borona boro ba ku aban naifo noru noru mo fo ngari pe ci qanatir biliyarati yo anaci miliyon yo fa haika ci yo no kanu ma o nari pe kuru o nufisu bori na noru mari kuna fo no jinjiro zaka noru da na fume yo guna adiya no ka mm. gambuyo nte boro man ntila sikaferi ngadi kuna kofurfo no mabe ngingiro bo ka kuri eti kofurfo masa claim ogona do ngaya abo feri claim for the electronic anachi wo kan badan parap parap au wo kan ba ni y'o kari-kari no andu kaferi domin fo kan na borfo masu no de tatabu eri kuruo yal norba kasine bara iri kpena hayodi la sabu an duniya mene wewe karka ka cewa kuro an duniya hunena to marsanga no boron duwa noruo den do araka beni moga no iri kpese zangan su ba iri bani no il nor ko ci lan tanalu al birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun kati no su to jiri mangmene galonga ihe no teo mene gordoga no su to fa sede no bongo bongo binenze no no ka ko nor pese ifo ya baral binenze noru wama el nor ko wa inna hu li rabb wa innahu o o li hubb al khair la shadid wa innahu li hubb al khair la shadid kati ngazin nga ko terejil mo boroba nor ba tonun fo ngati wa tuhibbuna al mala hubban jamma no ba nordino wa mariga lasi lasi haika un horo bai do faka kwe gari au fedino makwe gari na moyo yore saki saki wallahi rikpe ci buna adam ya bangon na noruya ma yure yuri to sadi an duniya na hayo kuru den do araka beni mate zangan su bara eh den su bara ba ce ji in ce ji amma ma yara ko ga nor pese kacin mena noyon ase bara no zangan su ban duniya di ngadi na ciba kansu mari henno ma ngadi na ciba kansu tafe henno dam ngadi na ciba kansu kani gado henno ga ngadi na ciba kansu karumi henno karu zamani mene karumi yo kan hunu mani mani de ngon na yiko mande de kapote bor kurpe ga bongo bu no kasu ba wenu de kapote jere wenu kon no mbugunu har moto pe bo me ka bani mogun lele kwanka ko gon wenu ngano malele firi firi a a ah, ah. bana sagandi yante dede boro bi kan ya de ba ci ba ba kan de capoteno dan jan na wenu te o boma a feri feri to banga no ma made moto mani mani o kan gono de ngon nan ko de de bato no pirogu ne gol ka bara hol hol de awe beri no mor bu life ma avion no mbamba de amal nor ci ba wa ahsin kama ahsana allah ilayk hay kar ko boliyani sadi maboliyani mbongo sewu mo sino yasino di bara mogal mandiza sumutu ko ga lo manan duniya mayo kuna moga lo la harace ji kuna irke bani a ca su kai ni dibayo akai yodona jama'a watonton no bongosi an duniya diri ma ceji diri dora ka be niri ma nor pese zangar su bara irke bari no afo ahinkante wazhad fi ma inda nas yuhibbuka nas ma basi na buru ka mehe ka gunu buru ba ni no nin na lakuri b'a noru mar sangani modu ko singyo choro no riuga dar ko no sute wu de no bate no te de ni na bol ko salawa alaikum eh, daragu do ni ndi aka kano suba de no ya aka ku eh, grafa daragu do ah, bo she na canji dama do aka fahima ko ka <laughs> mba mogun do ngene ge ku ngene ta no su ma chelsea dende ba boromo ban ni kuru wallahi ba sin na ba mai kan mai ka gunu borogono nin na ramo gore nun guda fon makano no forto wowai dana waidi takadan ziba marsan mana di la na bote meta bate grafre mena kwandu agufo nyinyu no bo gore di no de ni na mena baruka efode jibosa na ji aruka sin na canja done eh ma garo zon fon nol di kuna de aka kwe a a asa chere bongo baro aru ka hunu chanjino ne bo mangwan baro ngun kabi wato ngun kabi ya damborobi na wallahi kasube hay ka rasulullahi na rici bana sallallahu alaihi wa alihi wa sallam meno awa heno salamu alaikum a haji rinda zuwa e. to meten ten ori chabu goldogo maben tayo shinte bara jirma mawo no au ba haji narka de don kanan dini de hay fo ɓugo non do ma edite wato nde duwa hay ka de kisabun ka madun se hay fo anki ho ndun nanta ka jeste to hanu tago de ko ko ko salamu alaikum haji nu ngai non na togo no be masal kurgo na chobure toguru no digi ngai no kani abodi ya boron na kuna ka masudi ni de haji nu ngai ka gari ni no ye ka go go kura di kode den kari kala na ka te ma telefonu za morai ko ce amogun ngana pel wana su de croatie den ka bisa sa de no ka di kele aja don ko na abiya ka huno agonu kunadi asindi ko cinse na ka a nol nol sero asu bafa dan jiano to de yar kurpe ma bei noru kari kuru badi wallahi den ka ko bara ma ta borokan me nin na rasu ye ku gunjir man pene mbe kasine huna bine rasulullahi sallallahu alaihi wasallam amecine kano hinka o nganorci irma toyani kyarga gumo ka kana bisa minti wei na minti wei cin fo namo kar waranza cin guno bannako iriba ne odo ba men makoy kokoy ka a développer makoy tontonu ka a hahai mbongo se kotonci kamba kaka nganon ka gari ka il na borfoy senite كتل الفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا كتي تركي يبنو كان تركتريتو ولا بان نبرما للنوراسنا نن نبرما دي شوفي بانتاكي ngana nci makana dala zonfo dana ci nen na perma dala wedu dala wedu bor fo cere gono ka sinna iko an horo lele ka kai fara to amma da na honna huno bar no zanga almani koni kaca mana alama kan ba bin na bor circino kacin su ka diya hanfancin sai manin mano bi in su ka diya hanfancin manin maro dalahinka da ya coro gumbi na wadatan yono na haika irkweten sai boro baballano irkwekwe beri matar kurfe sai zanga wa sallallahu wa wa baraka ala nabiyina muhammadin وآله وصحبه أجمعين هذا والله تعالى أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته